ma'ana shahadatain kasa tana yi wa ma'ana kasa yi wa ma'ana ma'ana shahadatu an la ilaha illallah fun kusir na wannan am'ala yau lamun tarki anan wani wa ma'ana da ta yi ran liba ai la ma'abuda bi haƙƙin illallah wa ma'ana afin nan kusir na n tum wẽnde n pa rɩk bũmb n lagem ne wẽnd n kõ sɩd ne wẽnnaam sɩd sɩd sɩd sɩd sɩd la bũmb kia fo m na n tũum paam tɩlgd sã n pa wẽnna yʋmtãam wa maana shahadatu anna muhammadan abduhu wa rasulu fõm kõ sɩd t'a muhammad wa a wẽnnaam yam wa a wẽnnaam tɩ n tʋʋm f ra tɩ yɛlem le ba ey O maana annahu sallallahu alayhi wa sallam tun wannan mtuntu wannan fusulati la rubo yinga abdun wa ayyam la yu'bad sẽn pʋ sʋm n yõk n tũ wẽnnaam nabiyaam ne pʋgdmã tɩ yɛl fõm tun ku an a na n ko wa rasulun la yukadzab wa la ba'atun tum sun fi su mun n yags rɩl a woto ka d kõt wẽnnaam wẽna fashi alsu